jami'an sojan najeriya shiya ta bakwai wato sabon dip da ke garin maiduguri sun ce sun kashe 'ya'yan kungiyar jama'at al'adar suna lidda hatu wajen hadda aka fi sani da boko haram 37 a wasu garuruwa daban-daban da ke fadin jihar borno a wani dauki ba da ida suka yi a wasu garuruwa daban-daban da ke fadin jihar borno mai magana da yawo sojan ƙasa na shiya ta bakwai da ke garin maiduguri kaftin aliyu ibrahim dan jani ya fidda wata sanarwa da kuma ya rabawa manema labarai wanda ya ce 'ya'yan kungiyar boko haram din ne dai suka kai hari kan wani kauye da ake kira alagarno a nan litinin inda ta gabata wanda rundunar sojan shiya ta bakwai da haɗin gwiwar rundunar sojan mayakan sama na ƙasar ne suka kashe ayan kungiyar boko haram din talatin da bakwai sakamakon musayar wuta da suka dinga yi da ayan kungiyar sanarwar ya ce wasu da dama sun ace da raunin asashin bindiga a jikinsu ya ce sun kuma samu makamai da dama da motoci kiran a koru gura guda uku da baburan hawa masu yawa da ma wasu kayayyakin 'yan bindigan da suka ace suka bari bari sanarwar ya ce a nan lahadi ne kuma 'ya'yan kungiyar boko haram din da adadin yawan ya kai hamsin da dukkaninsu dauke da bindigogi kiran ak-47 suka tare hanyar gamborun gala da dukwa zuwa ƙauyen lagumani wanda suka kashe fararen hula hudu sai kuma ta wasu guda biyu sabanin rahotannin da kafafen yada labarai suka dinga wallafawa na cewa mutum sha tara aka kashe ya ce 'yan bindigan sun kuma kona wasu motocin tirela guda hudu da na tankan mai guda biyu ta kuma kwace wata motar a kwarkura makila kayan masarufi kaftin dan ya ce yan bindigan sun kuma kashe wasu maharba guda hudu yayin da suke dawa daga ta'aziyar wani dan uwansu su kuma kona musu mota kaftin din ya ce jami'an suna nan na aiki ba dare ba rana don ganin cewa an kawo karshen masu kai irin wannan hare-hare musamman ma na kan matafiya da basu ji ba su gani ba wanda hakan ya sanadiyar rasa rayukan mutane da dama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya